صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan lokaci kuma na karshe a wannan rana ta lahadi da fatan an yi cikin koshin lafiya gare jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryen mu inda za mu fara da shirin nan na afirka a yau bayan kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na amsoshin aƙida bayansa muna tafi da shirin nan na ƙisoshin rayuwa za mu karkari kuma da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan yammaci da yardar Allah kafin a ji abin da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda daidai da 26 ga watan Jama'a ula na shekara ta 1442 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan Janairun shekara ta 1920 majalisar kasashen duniya wadda ake kira da League of Nations da fara aikin ta a birnin Geneva na kasar Switzerland. an fara gudanar da ayyukan majalisar ne bayan yakin duniya na biyu manufofin kafa wannan majalisa dai sun hada da sulhuntawa da kuma warware matsaloli da ke tsakanin kasashen mambobi a majalisar a lokacin dai kasashen afirka gaba daya da tare soviet da ma amurka wace ta taimaka wajen kafa majalisar basa a cikin wannan majalisa sannan hata kasashen ingila da faransa sun dai nuna goyon bayan su ga majalisar ne kawai amma ba sa cikinta a matsayin mambobi league of nations ta ci gaba da gudanar da aikanta a zuwa bayan yakin duniya na biyu a lokacin da aka maye gurbinta da majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations a shekara ta 1946 masu aure ko kun san cewa shekaru 39 suka gabata a rana irin ta yau wasu makiya jamhuriyar musulunci ta iran suka yi kokarin kisan hujjatul islam sayyid muhammad khamenei wani dan majalisar dokokin kasar ta iran a birnin tehran bayan nasarar juyin halin musulunci a iran da kuma gazawar manyan kasashen duniya wajen kifar da juyin halin hakan ya sa sun fara amfani da makiya juyin wajen kashe fitattun malamai da kuma jami'an gwamnati a cikin wannan shirin ne suka yi kokarin kashe sayyid muhammad hamna'i dan uwan jagoran juyin halin musulunci na kasar ta iran ayatollah sayyid ali hamna'i amma ba tare da sun samu nasara wajen aiwatar da kisan ba da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 94 da suka gabata a rana irin ta yau aka kafa cibiyar fasahar ayyukan fina-finai ta oscar wannan cibiya dai tana da mambobi 400 waɗanda suka hada da 'yan wasan fina-finai na sinima da masu wasan kwaikwayo da kuma fina-finai na talabijin gami da ƙwararru akan harkar ɗaukar hoto da kuma marubuta na fina-finai da dab sauran bangarori wanda suka shafi hakan a kowace shekara cibiyar tana bayar da kyaututtuka na musamman ga 'yan wasa waɗanda suka fi nuna kwazo a shekara a bangarori daban-daban waɗanda suka shafi fina-finai hakanan kuma akan zaɓi fina-finai waɗanda suka taka rawa a wasu bangarori wanda alkalan cibiyar suke ganin cewa sun dace da kyautar shekara ta oscar cibiyar oscar dai ta fara watsa shirye-shiryenta ne a talabijin a cikin shekara ta 1953 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku, zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku, zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanan labaran. Kasashen Iran da kuma Cuba sun amince yin aiki a shirin samar da rigakafin cutar corona. an yi ganawa tsakanin jami'an sudan da ƙwararrun ƙungiyar tarayyar afirka kan batun madatsar ruwan nilu boran amurka ya nuna aibin tsarin siyasar kasar inji kafofin yada labaran ƙasa da ƙasa. don zuga labaran kamar da za a je su kasashen iran da kuma cuba sun amince yin aiki a shirin samar da rigakafin cutar corona bangarorin biyu sun cimma matsaya wajen gwaji da kuma samar da rigakafin cutar ta covid-19 a ranar juma'a da ta gabata dai jagoran juyin juhalin masaranci na iran ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa kasar ba za ta karbi rigakafin corona ba wanda kasashen amurka da birtaniya suka samar saboda kasashen ba abun yarda ba ne iran dai na mai fatan fara sarrafa rigakafin da ta samar na cutar ta corona nan da watanni biyu masu zuwa idan gwajin da ake kansa ya bayar da sakamako mai kyau kwamandan dakarun sojin ƙasa na iran ya sanar cewa ƙasar na shirin fara wani gagarumin atisaye a cikin kwanaki masu zuwa da yake sanar da hakan a wata tattaunawa da kamfanin dalancin labaran ƙasar na irna brigadier janar kiomars yidari ya ce atisayen za a gudanar da shi nan kusa a yankin kudu maso gabashin ƙasar ta iran za a kuma yi amfani da duk ire-iren makaman da iran din take da su tare da sauran bataliyar sojojin kasar a fannoni daban-daban brigadier janar haidari ya kara da cewa atisayen umarni ne na jagoran juyin zuhal musulunci na kasar saboda take-taken makiya a yankin za a kuma gudanar da atisayen a iyakokin kasar saboda su ne jan layi a game da batun tabbatar da tsaro na kasar. 'yan majalisar dokokin iran na sun goyi bayan matakin da jagoran jun juhalin musulunci na kasar ya dauka na haramta shigo da rigakafin cutar corona daga kasashen amurka da kuma birtaniya a wata sanarwa da majalisar ta fitar yau lahadi ta ce kokarin da kwararrun 'yan kasar ke yi wajen samar da rigakafin cutar corona abin yabo ne kuma tamakar martaba kasar ne 'yan majalisar sun ce a lokacin da iran ke cikin matsin lamba na takunkumi sannan kuma kasashen turai suka ki amince mata shigo da kayan asibitoci hatta wannan takunkumin na rufe fuska wannan matakin da jagora ya dauka na haramta shigo da maganin na amurka da kuma burtaniya ya yi daidai tun dai lokacin da corona ta bulla a kasar ne iran ta shiga aiki tukuru wajen kera kayayyakin da take bukata wajen yaƙi da annobar to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran wasu jami'an kasar sudan da tawagar kwararrun kungiyar tarar afirka ta au sun gudanar da wani taron tattaunawa game da batun gina madatsar ruwan habasha wata sanarwa da ma'aikatar noman rani da albarkatun ruwa ta sudan ta fitar ta ce tawagar wakilan sudan masu tattauna batun madatsar ruwan sun gudanar da tattaunawar haɗin gwiwa da yammacin ranar asabar tare da tawagar kwararrun au tattaunawar na zuwa ne a matsayin martani game da kiran da sudan ta yi ga kwararrun ƙungiyar ta tarar afirka bisa muhimmiyar rawar da za su taka wajen shiga tattaunawar sulhun tsakanin kasashen sudan masar da kuma habasha domin bayar da gudummawa a zagaye na biyu na shirye-shiryen samar da yarjejeniyar fahimtar juna wanda ƙasashen uku suka amince da shi a taron da ya gudana na lokacin baya na bangarorin shida a cewar sanarwar taron ya tattauna mahimmancin tsara jaddawali game da rawar da ƙwararrun na eu za su taka sudan ta kuma jaddada bukatar cewa kamata ya yi au din ta taka muhimmiyar rawa a matsayinta na shugaba fiye da yadda ta saba takawa a zaman tattaunawar da aka gudanar a lokutan baya tun bayan da magoya bayan shugaba mai barin gado na amurka donald trump suka kusa kai cikin ginin majalisar dokokin kasar manyan kafofin watsa labaran kasa da kasa ke ganin cewa burin da ya faru a amurka ya nuna cewa akwai babban gibi tsakanin masu wadata da matalauta a kasar lamarin da zai yi tsananta rashin aminci a tsakaninsu kana ya nuna aibin tsarin siyasar kasar kafofin yada labaran da suka yi wannan hangen sun hada da jaridar the washington post da mujallar foreign policy da cnn na amurka da jaridar the world ta jamus da jaridar the guardian ta burtaniya da jaridar the world ta faransa da shafin yanar gizo na jaridar abc da spaniya da kamfanin dalancin labarai na itartas na rasha da jaridar the australian jaridar the washington post ta amurka ta wallafa wani rahoto inda ta bayyana cewa taron majalisar dokokin kasar wanda zai tabbatar da sakamakon babban zaben ya kasance tamkar wasa lamarin da zai kawo baraka a kasar ita kuwa mujallar foreign policy ta amurka cewa ta yi amurka ta riga ta shiga yanayin wahalar mika mulkin ƙasa cikin lumana a rahoton ta shirida the world ta jamus ta wallafa cewa ranar da aka yi boran ta kasance rana mai duhu ga al'ummar ƙasar inda ta nuna shakku kan demokradiyyar amurkar to labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh daga da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirye-shiryenmu kamar yadda muka zayyana tun daga farko inda za mu fara da sauraron shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ko a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamarar suka wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu batutuwan da suke da alaka da nahiyar. A cikin shirin na yau za dubi ne dangane da batun sabuwar cutar corona wadda ta sauyi riga a wasu kasashe musamman ma a Burtaniya da kuma da likitoci suke ganin yiwuwar yaduwar wannan cuta a kasashen nahiyar Afirka game da hanyoyin gane ta da kuma matakai da suka dace a ɗauka domin kare kai wanda dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa a yau da yardar Allah sai a biyu mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. cikin 'yan lokutan baya-bayan nan da ya mahukunta a ƙasar burtaniya sun sanar da ballar sabuwar cutar corona a ƙasar wadda ake ganin cewa cutar covid-19 ce ta sauyi riga ta kuma kara karfi da kuma ake ganin cewa za ta iya yaduwa zuwa wasu kasashe a cikin 'yan makonnin da suka gabata an fara magana akan ganin alamunta a tare najeriya wanda hukumin kiwon lafiya ba su tabbatar da hakan ba dangane da wannan batu a cikin shirin namu muna tare da dr mustapha ahmad yusuf ƙwararren likita daga asibitin koyarwa na malam aminu kano da ke birnin kanan tarayyar najeriya Dokta bayan yi maka barka da zuwa da lalebar habin a cikin shirin namu za mu so mu ji karin bayani akan batun bular wannan sabuwar cuta da kuma halin da ake ciki akan yaduwarta musamman ma batun cewa an ga wasu alamu masu kama da ita a Najeriya. Shin ko an tabbatar da hakan ko kuwa ana cikin bincike ne akan lamarin? Maganar cewar an samu watan abin da muke ce ma new variant so yanzu abin da ya faru kenan game da ita wannan kwayar cutar coronavirus a kasar birtaniya an samu bullar sabuwar abin da muke ce kamar strain kenan na wannan kwayar cutar akwai jami'ar redeemers da ke jihar osun ta nan ƙasa najeriya sun gudanar da bincike a kan wasu marasa lafiya da ke dauke da alamomin ita wannan cutar da coronavirus inda sa gano cewar kwayi cutar da wasu daga cikin wanda aka yi makwace-kwace tana yanayi da irin wannan sabuwar kwayi cutar da ta balla a ƙasar birtaniya e su kaji abin da ke faruwa kenan amma dai har yanzu dai ana kan bincike kuma ba a gama fahimtar ita wannan sabuwar kwayar cutar da ake tunanin ta ba ana gudanar da bincike amma dai a can ita ƙasar birtaniya kamar yadda muke gani tana ƙara yaduwa kuma ƙasashe da yawa sun dakatar da harkar jirage sufuri kenan sufurin jirage da ake yi wato na ƙasa da ƙasa na wani lokaci To dokta ta yaya ne cutar take sauya kama da kuma yadda ku likitoci kuke iya gane hakan? Ana samun lokaci-lokaci kwayoyin cutuka, bacteria, virus ko fungi sukan canza riga su canza yanayi ko su sauya yanayi sabida su bijirewa magunguna da ake amfani da su wajen dakile yaduwarsu wajen yi dakile ah, ko kuma kashe su ma gaba ɗaya to wannan ba abin mamaki ba ne ba sabida idan kana da ƙwayar cuta wanda aka ce ana samun ta misali a najeriya ko a birtaniya ko a amurka ana iya samun ana iya tsintar kan cikin wannan yanayin da muka tsinci kanmu yanzu sabida mun san cewar yanayi na sanyi da zafi da kuma al'ummar da suke rayuwa a najeriya ya fita daban da yanayi na sanyi da zafi da kuma mutane da suke rayuwa a amurka ko birtaniya to su ma wannan yanayin matuka gaya yakan yi tasiri a ƙwayoyin cututtuka da dama shi sa za ka so da yawa ko da tun farko ma da ita wannan cutar ta corona ta zo mana nan afirka su turawa suke mamakin ya aka yi ba ta nakasa mutanenmu ko kuma kashe mutanenmu yadda take kashe su so wannan yana ta iya yiwuwa tuntuni dama akwai ita wannan sabuwar kwayar cutar coronavirus ɗin da yanzu aka kai ga ganowa ta iya yiwuwa dama can akwai ta abinda muke cema a likitance ko kuma a hukumar kimiyya watan strength kenan ana samun strength mabambanta na kwayoyin cutuka wannan kuma maganar gaskiya yakan ba da wahala sabida akwai bambanci a ce misali kana yaƙar abu guda ɗaya wanda yake rikwallin kwal wannan ɗayan ne ka sani akwai kuma bambanci a ce kana yaƙar abu guda ɗaya da yake da fuskoki da dama so kaga ta iya yiwuwa ka je kana yaƙar wannan fuskar alhalin wancan kuma yana can yana yawo a cikin gari to halin da muka tsinci kanmu kenan waɗanne irin alamu ne suka fi zama muhimmai wajen gane an kamu da ita wannan cuta ta corona akwai alamu wanda misali idan mutum ya ce yau ya tashi yana fama da baya iya numfasawa yadda ya kamata kuma yana ji kamar ana shaƙe shi ko numfashinsa na ɗaukewa ko kuma mutum ya ce gaba ɗaya ya su turare baya jin ƙanshin turare ko an kama masa abinci ya ci abinci shi kamar matarsa ko iyalinsa ko abincin da ya ci gaba ɗaya kamar ba su sa gishiri ba ko ba su sa sinadarai ba na ɗanɗano abin da muke ce ma anosmia kenan mutum ya rasa gaba ɗaya baya jin ɗanɗano baya jin ƙanshi baya jin wani daɗi na abinci to wannan na iya zama alamomi na ita wannan cutar ta coronavirus yana da kyau mutum ya killace kansa ya samu takunkumin fuska yana sawa ya kuma garzaya ko ya kira lambobi da ake bayarwa na hukumar da ke bi gida-gida ko kuma asibitoci wajen kula da wanda suke dauke da wannan cuta abinda kuma ke son mu fahimta shine wani lokacin ta iya yiwuwa mutum kana tari kana atishawa to kuma ba ka son ba ka san ko me ko wanda yanayi kake ciki ba amma ba ka son ka zamto ciwar kai ka yada wannan cutar kana iya ɗauka wannan takunkumin fuskan ka dinga sawa musamman kuma cikin masallatai musamman manyan mutane da tije kamar yadda a baya abin cutar nan ya nuna da kuma yanzu da yadda muke gani tafi fi nakasa wanda suke da shekaru manya manyan mu kenan da kuma wanda suke da wasu sauran cutuka da ya danganci kaman bangaren ciwon suga ciwon hawan jini da sauransu an kula cewar in suka samu wannan kwayar cutar tafi yin tasiri a kansu muna iya kiyayewa matasa su kiyaye su rage yawan kuda da suke da manya sabida yada musu wannan cutar su gaba da wanke hannayenmu mu ci gaba kuma da a bin dokokin da aka ce mu bi to dokta waɗanne irin shawarwari ne kuke baiwa jama'a domin ganin sun ɗauki matakai na kariya daga kamuwa da ita wannan cuta ko kuma yaɗa ta tsakanin jama'a ba da daɗewa ba akwai za mu iya cewa kamar hukumar ptf kenan watan abin da ake cewa presidential tax force akan ita wannan cutar ta coronavirus da ke najeriya sun fitar da bayanai cewar to mutane lallai sai an kiyaye sabida mun tsinci kanmu cikin watan abin da ake ce ma second wave kenan watan wancan cutar da magani ko annobar ana gani ko wani gani da ciwar fast wave kenan masu gudanar da bincike a baya sun yi harsashen cewa ana iya ƙara samun ɓullar ita wannan cutar ta coronavirus da ake ma cutar da lakani da second wave su wannan hukumar presidential tax force da ke najeriya sun fito sun yi bayanai sun ce mun tsinci kanmu a cikin second wave kuma sun ƙara fitar da dai wa'annan hanyoyin da muka sani da ake ta bayani na wajen yadda za mu yi mu kare kanmu kuma dakile yaduwar ita wannan cutar watan baya wuce mu ci gaba da amfani da wannan takunkumin da muke sawa na fuska ci gaba da wanke hannayenmu a lokaci-lokaci kuma mu kiyaye shiga cikin taro ke da yawan mutane ana kuma ƙara ba da shawarar cewar a misali mutane in za su fita kowa ya tabbatar cewar ya saka wannan takunkumin su wannan hukumar ta ptf kenan tax force ɗin da aka kafa a sun ba da shawarwari cewar a rufe wurare da ake biki watan event center kenan da wurare da ake cin abinci da duk wani waje dai da ake taro wanda za a tara mutane da yawa amma ya danganta sun faɗa ne a mataki na gwamnatin tarayya amma jihohi-jihohi na gwamnati da muke da su su ma suna gudanar da nasu bayanan masu saurari lokacin da muke da shi da riga ya riske mu dole za zamu ja lizamin shirin guda ta musamman ga Dr. Mustapha Ahmad Yusuf kwararren likita daga asibitin Korwa ta Malam Amin Kano da ke birnin Kano tare Najeriya kuma malami a Jami'ar Bayero. Sai a saduwa ta gaba da yadda Allah kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu Katsina da na shirya na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka sannan ku kuma da sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To kamar yadda muka saba a kowane karshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na gaishe-gaishe zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Abba Mahamidun Baram daga Difa a jamhuriyar niger karamar hukumar Gudumariya. A yau ina gaida kowa da kowa da abokan arziki na cikin gidan nan da ma masu sauraron tashar iran ina gaida mamman bunya yakuba washe ina gaida malam bura mai dambaran mai sauraron ku ne ina gaida kawuna malam suhu ina gaida abdulkadir ina gaida malam mai dambaran ina gaida malam usman bello ina gaida malam salihu gashuwa mai magana abba mai dambaran daga diba a jamhuriyar Nijar karamar hukumar gudumariya mazauni kasar Libya. A Radio Iran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Mai magana Sanusi Madatai da magaram Nijar. A yau na shigo shirin ne domin in mika sakon gaisuwa zuwa ga kaɗan daga cikin dubban masu sauraron ku. Na farko ina gaida Isuhu Madatai da magaram. Ina gaida Adamu shago bakin Sonidab da yake da magaram. Ina gaida Mustapha Rabilu wanda yake tumya daga karshe kai kan lokacin shirin san barka ina gaida ka tashi lafiya daga mai sauraron ku sanu sama da ta ita magana assalamu alaikum mawuyi jamhuriyar musulunci kuna magana da dawa na alhaji abdu daga da sinija da wannan damar na ce sau. ku bani dama in gada yan uwa da amanna arziki ina gaida ayuba wanda yake zanda ina gaida sabo wanda yake kanya ina gaida bayar wanda yake kanya ina gaida isu dila mai nama wanda yake agades ina gaida bukar roga roga wanda yake agades nijar. tokar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan Radio Hausa VOH inda a yau shirin ke karbar sakonnin ku na gaishe-gaishe. To malami na gaba sai ka sha mu je. Assalamu alaikum VOH sunana Isa Jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro. Daya daga cikin yan ungiyar da alhairi muka zo shin jihar Bauchi. Bari na yi amfani da wannan damar in isar da gaishe-gaishe na zuwa ga Iliyasu Yakubu Digawa ta ga dawo. Kadora Diga ga dan Hulanin waje sakatare gote gumawo alhaji kabiru highlanders da isu madatai da makaram isu haruna kariyar nijar wari malam bare bare zuwa nijar malakawo shatima wa shakal da daukashin masu sauraro assalamu alaikum bihohet hausa mai magana na ku da kullum muji muhammadu wanda aka yi san da suna muji soja mai adai da tsaho a nan zandar ina so yi amfani da wannan dama yanga da yan uwa da abokan arziki kamar su musa harin asuba kashe mai sabko da makaram tahir m tahir jambulo kafin Kwamaral Habibu Talabiri Mr. Kadangare na akwa Zandar akwai Muhammadu Zakir Love Agadas akwai Alhaji Bashir Dandada mai shago bakin likita dutse akwai Abdu mai tebur bakin likita dutse akwai nana sur mai kanti a dispenser akwai Sani Gulli mai wanki a dispenser ina gaida Letoro mai sans bakin likita dutse akwai Annafi mai tebur bakin likita dutse akwai Jihar Malam Ila bakin likita dutse akwai Gurgu Jaho mai tebur bakin likita dutse akwai Sani mai nama bakin likita dutse akwai Sani Letina mai gidan wanka a bakin likita dutse na gode mai magana na ku ne da kullum muji muhammadu wanda aka san da suna muji soja a nan zandar mai adai da sahu a tashi lafiya to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin aƙidar musulunci idan masu sauraro na biye da wannan shiri a shirin da ya gabata muna ƙoƙari ne mu amsa tambaya da wani bawan allah dangane da aƙidar shi'a game da raja'a kuma daidai gwargwado zuwa wancan lokaci shirinmu na baya mun yi ƙoƙarin mun kawo ayoyi na ƙur'ani musamman aya wacce ta fi magana a kan raja'a ɗin mun yi bayaninta haka kuma muka tantance maganganun da wasu malamai na ahalin sunna suka faɗa dangane da wannan aya da nuna cewa ba akan raja'a take ba ko take magana ba da kuma maganganun malaman shi'a da kuma suka tabbatar da cewa lallai wannan magana magana ce akan raja'a shine wannan aya take ishara gare shi to banda wannan yau za mu ci gaba da amsa wannan tun saboda abin da yasa mun yi bayani akan al'amarin aƙidar raja'a wani abu ne wanda yake tabbatacce a cikin nasoshi na musulunci ƙur'ani ga shi aya mun karanto ta da kuma wasu ayoyi da suke ishara haka kuma akwai hadisai to ɗaya daga cikin hadisan akwai wani hadisi yake cewa faƙalar rajulu ne abi abdullah wani mutum sai yake cewa da imam sadiq alaihi salam yake cewa da shi innal amma taz'umu anna qawluhu wa yawma yuhsharu min kulli ummatin fauja ana fil qiyama yake cewa ya gaya wa abi abdullah su jama'a mutanen gari suna raya cewa wai wannan abun da allah yake faɗa yau mai yuhsharu min kulli ummatin fauja cewa a ranar da ubangiji zai tayar da kowace daga kowace al'umma zai tayar da wasu jama'a so su mutanen gari da sauran mutane awam sai suke cewa ai wannan al'amari ne da ya shafi kiyama to wannan ba ma za a ce awam ba hatta malamai daga cikin waɗanda suke ba su imani daraja raja din ba suna wannan maganar cewa wai wannan aya ɗin ba ainihin dawowa cikin duniya ba ne a ranar kiyama ne to faƙala abu abdullah abu abdullah imam sadiq alaihi salam sai ya amsa yake cewa fayahshurullah yawmal qiyamati min kulli ummatin fauja wa da'ul baqin shin su suna nufin cewa Allah ranar kiyama sai ya tashi waɗansu jama'a ne ya rabu da sauran la sai imam yake cewa la abun ba haka bane walakinnahu fir raja'ati sai dai wannan aya ɗin magana take akan a wato dawowa ne a duniyan nan ba ranar kiyama ba wa amma ayatul kiyama imam yake cewa amma ita aya ɗin da take magana akan kiyama ko game da tashi a kiyama ita ce wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada ita ce inda Allah yake cewa sai muka tayar da su wato al'umma baki ɗaya lam nugadir minhum ahada ba mu bar ko da mutum ɗaya daga cikinsu ba wannan ita ce take magana dangane da kiyama ba waccan aya ɗin ba wannan hadisin imam sadiq salam ya tabbatar da cewa lalle raja'a akwai ta kuma ga ayan ƙur'anin can tana magana ne akan raja'a a duniya wasu jama'a za a tayar da su daga kowace al'umma ba wai magana ce ta tashi a kiyama ba kenan wannan hadisi ne da majalis ya kawo shi a cikin bihar anwar to haka kuma ya zo a cikin wasu abubuwa kamar tafsirai ma da dama da wasu wurare da hadisai mabambanta da yawa da suke magana akan raja'a din nan wanda ba mu da lokaci cikakke da za mu kawo kowane hadisi mu yi bayaninsa a dunkule ban da ayoyin alkur'ani kuma akwai hadisai da suke magana akan wannan al'amari na cewa lallai raja'a din nan tana nan kuma ubangiji alkawari ya yi kafin ranar kiyama a cikin duniyar nan akwai matattu da zai dawo da su cikin wannan duniya kuma daga cikin kowace al'umma ubangiji ya ce kuma ga aya din can an karanto ga kuma bayanin da malamai suke a game da haka to kuma abin ma da zai sake tabbatar da cewa raja'a din nan tabbas ce shine abin da Allah ya aikata ya kuma aiwatar da shi a aikace a cikin duniyan nan saboda haka ne za mu ga cewa kamar idan muka koma suratul kahfi ubangiji subhanahu ta'ala ya ba mu labarin yadda ya tayar da ashabul kahfi Allah ta'ala yake cewa wa tahsabuhum aiqadan wa hum ruqud wa kadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum waɗannan Allah yana yi mana bayani ne cikin suratul kahfi aya ta goma sha taka zuwa ta goma sha tara dangane da ashabul kahafi yake cewa kana tsammanin in ka gansu waɗannan ashabul kahafin a cikin kogo ta hasabin aikazan kai sai ka ɗauka kamar a farke suke wahum rukud suna nan sun kashin gida wannan ya kashin gida nan wannan ya kashin sai ka ɗauka kamar a farke suke suna hutawa ne Allah ta'ala yake cewa wa kazalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum to kwacankwacin haka ne sai muka tayar da su kaif sai Allah ya ce liyata sa'alu bainahum domin su tambayi junansu a game da wannan ainihin rayuwa da suka yi wajen shekaru da dama domin shekarun ma Allah ta'ala yana faɗa mana ce shekaru nawa suka yi Allah ta'ala yake cewa wa labithu fi kahfihim thalathami'ati sinin wasdadu tis'a suka kuma rayu a cikin wannan kogo shekaru ɗari uku ice ka ƙara tara a kai wato shekaru ɗari uku ka ƙara tara a kan ɗari uku wato ka iya cewa ɗari uku da tara suka rayu a cikin me a cikin wannan kogo su ga sunan ba bacci ba su ba matattu ba su ba rayayyu ba ubangiji ne ya kawo wani sha'ani ya sanya a kansu to mu a zahiri duk wanda ya zo sai ka kamar yadda Allah ke cewa sai ka tsammanin kamar suna nan ne a ikazan a farke suke amma Allah subhanahu ta'ala shi ya san wani abu ya yi cikin hikimarsa ya mai da su shekaru 309 suna cikin wani hali matattu za ka iya kiransu sun mutu Allah ta'ala ya kawo ƙarshen ransu amma kuma cikin hikimarsa ya sake dawowa da ainihin rayukansu ya tada su daga cikin wannan mutuwa da Allah ta'ala ya yi musu sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa kadhalika a'atharna alaihim liya'lamu anna wa'adallahi haqq wa anna sa'ata la rayba fiha yake cewa to kuma kwatankwacin haka ne muka karkato da hankulan mutane zuwa ga gare su mutane suka fahimci cewa a cikin wannan kogo akwai jama'a allah ne ya yi wannan hikima din ya kasance mutane sun zo sun tarar da su sun kuma fuskanto zuwa gare su suka gano su domin me sai Allah ce liya alamu domin su mutane din su tabbatar da cewa anna wa'adallahi haqqun cewa lalle alkawarin Allah na cewa zai tayar da matattu to gaskiya ne wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce to wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce kuma Allah yake cewa wa anna sa'ata la raiba fiha kuma lallai ranar kiyama babu shakku a cikin al'amuran kiyama in kiyama ta zo babu shakku to amma kafin ranar kiyama din sai Allah ta'ala a duniya ya sanya waɗannan mutane suka mutu bayan shekara ɗari uku suna cikin wannan hali na mutuwa sai Allah ta'ala ya sa kuma cikin hikimarsa suka dawo ya sake busa musu rai suka sake dawowa duniya suka fito suna tambayan kansu kam labistum wato shekaru nawa ne kuka zauna a cikin wannan wannan suka ce ai kurin wuni guda ne ko kuma wani bangare na wuni to ka gani shekara ɗari uku da tara ana cikin wani hali amma Allah ya dawo da ran mutane a cikin wannan rayuwa to wannan ta ubangiji wannan abin da Allah ya yi a aikace shi kuma ya bamu mu labari alkur'ani to waye zai yi inkarin raja'a din waye zai ce ya musanta in Allah ya ce kafin tashin kiyama zai tayar da waɗansu mutane daga kowace al'umma ya dawo da su cikin duniya nan akwai shakku a cikin wannan al'amarin shin Allah bai yi wannan abun ba ga waɗannan ashabul kahfi din ga kuma shi ya bamu mu labari a cikin wannan ainihin aya din saboda haka duk wanda yake da shakku a cikin wannan to ya janye shakkunsa ubangiji ƙadirun ne ala kulli shay'in wannan ita ce aƙidar shi'a kuma lalle akida ce tabbatacciya cewa akwai raja'a Allah zai ta da wasu jama'a ya dawo da su duniyan nan daga kowace al'umma kuma ya faɗa alkur'ani kuma ga misali ya buga mana a cikin suratul kafi insha Allah a shiri na gaba ma za mu kawo kisan uzairu shi ma wanda Allah ya kashe shi shekara ɗari sannan ya take tasar da shi duk waɗannan misalce misalce suna cikin alkur'ani to amma saboda lokaci za mu tsaya a nan wa الله على محمد وآل محمد الله أكبر إنما ولد الحبيب محمد الله أكبر إنما ولد Isoshin rayuwa masu sauraron mu assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barka barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rabi'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. da sayyadi ya ce ya haƙura da karatun rana zai ringa koya mashi naziru ya ce ai anas ba zai ji daɗi ba ba komai wata rana malam ba zai ganni ba bare ya doke ni lokacin da suka je aiki yake faɗa ma habibu dukan da malam ya sa aka yi mashi habibu ya ce kaga ga wani keke nan idan za ka iya gyara shi sai ka ringa zuwa a kan shi na ga kana wahala kuma za ka daina latti naziru ya ce zan iya gyara shi mana habibu ya ce shi kenan ni kuma idan har ka gyara shi na baka shi habibu ya yi haka ne don ya ƙara gwada basirar naziru cikin kwana biyu naziru ya gama gyaran keke sosai habibu da mutanen wajen suka yi mamakin aikin da naziru ya yi har baba kamal sai da habibu ya kira ya zo ya ga aikin naziru ganin aikin ya yi kyau sosai ya yi mamakin naziru tun daga lokacin naziru ya samu keken zuwa makaranta hakan ya sama mashi sauƙi ya daina makara a makaranta shatima da ado sosai suka girma yanzu shatima ya zama cikakken barawo duk wasu ƙananan sata shi da ado da wasu yara goga yake turawa sam yanzu shatima baya zama makaranta karatu kuma baya ma baya masu naziru magana shi ko naziru har yanzu yana ƙaunar shatima tuni goga ya gama gine, shi amma har yanzu kayan su suna ɗakinsu. wani lokacin a nan suke kwana don sun gama siya malam da kuɗi yanzu har rubutu yake ba su na neman sa'a sai dai har yanzu shatima baya ma malam magana ko da ya mashi magana sai dai ya wuce shi kawai gaba ɗaya hankulan ƙauyen su barira a tashe yake saboda abu kamar wasa auta ya zama annoba a gari tun wasu ba su yarda da abin da yake faruwa ba har kowa ya yarda auta shine yake jefa yaransu cikin wannan cuta tun daga dawowarsu zuwa yanzu an rasa yara goma a da sun ɗauka annoba ce ta saukar magarin shi yasa suka dage wajen neman mafita amma a yau da manyan gari suka zauna suka yanke shawarar kamar yadda mutanen gari suke tunanin auta shine yake da wannan matsalar to a gwada shi hakan yasa malam liman ya kira baban auta ya ce za su gwada shi idan kuma matsalar ba da gare shi take ba sai a san abin yi malam habu ya ce kenan babu damuwa ni ma akwai wasu abubuwan da nake gani a wajensa ina tsoron kada a je ko mayu ne suka kama shi malam liman ya ce kenan allah ya taimaka a je a kawo shi barira tana gidansu larai suna kara jajinta halin da suke ciki balki tana gefen larai tana ta wasa da ƙasa don har yanzu kanta bai koma daidai ba don ta samu matsala tun daga firgicin da ta yi barira da larai sun ƙara tsufan dole larai ta ce shikenan yanzu balki haka rayuwarki za ta ƙare wannan mutumin ka cuce mu na cutar da ke balki kin zama tamkar karamar yarinya gashi tun kina karamarki kin rasa budurcinki ni ba aure ba gashi babanki ya ki ya maida ni kuma gashi ya ki sake wani auren bare mu san yadda za mu yi da ke barira ta ce ai gara ke larai kin san halin da kike ciki nifa kina ganin halin da muke ciki a garin nan da a ce mu baƙi ne da tuni an kore mu daga garin nan yara goma suka mutu tun da auta ya kamu da wannan larura yanzu gashi gaba ɗaya mutane sun yarda cewa wannan annoba daga auta take malam liman ɗazun ya aiko kiran baban auta yanzu ban san me zai faru ba shi yasa na taho wajenki larai ta ce ni fa ina tunanin wani abu barira ta ce kamar me Lara ta ce idan baki manta ba tunda auta ya kawo mana wannan dubu ɗayar ta wajen wannan mutumin da ya je bara gidan shi tun daga lokacin ya koma ya kwanta kamar mai jin bacci. Anya babu alamun tambaya kuwa barira ta ce kin gani na manta da wannan abun ma. kusan kullum sai baban auta ya ce mani inda muke zuwa bara babu wanda ya taɓa ba ma auta wani abu ya ci ko kuma wani abu ni dai sai dai na ce mashi duk gidan da auta yake zuwa bara muna ganin mutanen ciki kuma duk abincin da ya samu tare muke ci tabbas larai maganar ki gaskiya ce auta bai taba zuwa bara ya samo dubu ɗaya ba ke ko kuɗi auta baya samuwa sai dai abinci amma ranar da ya dawo da kuɗin nan tun da ya kwanta bacci bai tashi ba sai wajen sha biyu na dare kuma tun daga lokacin na rasa gane kan auta maganar ke gaskiya ce ba zama zan yi ba bara na je na faɗa ma baban auta Na rai ta ce allah ya sa a dace sai na zo barira ta ce amin tana zuwa gida ta iske malam habu yana jiranta nan ta ba shi labarin abin da ya faru sosai ran shi ya ɓaci ya ce ni dama na san a wajen yawon baraku kika jama ƙaramin yaro bala'i yanzu ki ja bakinki ki shiru malam liman ya ce mana za su gwada auta idan har sun gano wani abu sai mu yi masu bayani amma kin cutar da auta kawai ba ku taba ganin mutum ba sai ki ba da ɗanki ya je barira ta ce idan allah malam ka yi haƙuri kuskure ne na riga na yi shi kuma na baka haƙuri tsaki ya ce auta tashi mu je wajen malam liman tunda an cuce ni ai dole a bani haƙuri kama auta ya yi suka tafi wajen malam liman To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar kasa da kasa musamman ma dai waɗanda suke da alaka da wannan yankin na yammacin asiya ko kuma gabas tsakiya to a yau za mu yi tsokaci ne akan halin da amurka ta shiga na hatsaniyar siyasa da kuma da shugaban ƙasarta mai barin gado donald trump ya yi mummunan ƙarshe a siyasance a wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar larabar da ta gabata magoya bayan shugaban ƙasa amurka mai barin gado da donald trump suka yi cincirindo a bakin ginin majalisar dokokin ƙasar da aka fi sani da suna capitol wanda ya kai ga sun kutsa cikinsa da barnata abubuwan da suke cikinsa masu amfani da kuma yin awon gaba ma da wasu abubuwa da suke mallakin wannan gini mai tsohon tarihi har ila yau wannan kutsan da magoya bayan donald trump suka yi ya haddasa asarar rayuka da jikata wasu mutane masu yawa a ranar larabar da lamarin ya faru kafafen watsa labarun amurka sun ce mutane hudu sun kwanta dama sai kuma wani jami'in tsaro wanda aka tabbatar da rasuwarsa bayan kwana biyu daga afkuwar lamarin a tashin farko manazartan ƙasar ta amurka sun ɗora alhakin abin da ya faru akan tsirarin 'yan tasha da kuma 'yan daba da kuma wato shi kanshi shugaban ƙasar ta amurka da ya jagoranci lamarin ta fuskar ingiza mutane sai dai a hakikanin gaskiya baya ga donald trump da akwai wasu fitattun 'yan siyasa a cikin ƙasar ta amurka waɗanda suka rika ingiza mutane kan cewa an yi magudi a lokacin zaɓe. da akwai manyan 'yan jam'iyyar republican da kuma 'yan majalisar dokoki da dattijai waɗanda sun rigaye Trump ma ingiza mutane da cewa abin da ya faru magudi ne sannan kuma suka buƙaci magoya bayansu da kada su aminta da sakamakon zaben. Da dama daga cikin 'yan majalisar dokokin da dattijai da aka rutsa da su a cikin ginin wato na Capitol a ranar larabar da ta gabata ra'ayinsu ɗaya da 'yan dabar da suka killace su su ne ma manyan waɗanda suka tunzura mutane da ake nuna cewa sun yi wa demokuraɗiyar ƙasar hawan ƙawara idan 'yan daba ta zama gari banza hamma da masu aiki da masu matsayi za su ji shugaban ƙasa da wakilansu a majalisar dokoki da ta dattijai da kuma fitattun 'yan siyasa suna faɗin cewa an tafka magudi a cikin zaben to za su gaskata kuma su kufula sannan su fito kan titi su yi bore har ta kai su ga mai ginin capitol da ake ɗauka a matsayin wani abu mai tsarki a demokradiyyar amurka kuma maimakon a ce jami'an tsaron ƙasar sun kamo duk masu manyan mukami a ƙasar da suka taruruta wutar rikicin da tunzura mutane sai suka buge da kama wani sashe na mutane kaɗan waɗanda kamarori suka ɗauki hotunan su suna yin kutse a cikin gidan capitol Washington. Bayan kuma waɗanda aka kama ɗin an kuma koruma wasu da kamara ta nuna su har yanzu Trump da sauran masu jan wuya da suka rika ingiza mutane suna nan a sake. Ga misali Rudy Giuliani wanda shi ne lauyan Donald Trump ya kasance na gaba-gaba wajen ingiza mutane akan cewa zaben da aka yi yana cike da magudi har ta kai ga ya tona wani asiri wanda idan ba 'yan cikin gida ba ba su san da shi ba da yake faɗin cewa 'yan jam'iyyar democrat sun kware wajen yin magudin zaɓe kuma tun aro-aro suke yin haka a wata jiha daga cikin jihohin ƙasar sai dai daga lokacin da 'yan tasha da 'yan daba suka kutsa cikin ginin capitol wanda yake a matsayin saniya mai tsarki ga amurkawa sai ga Juliani ya fito yana yin tirar da abin da ya faru da sukar waɗanda maganganunsa ne suka ingiza su suka shiga ciki yana cewa abin da suka yi ba daidai ba ne watakila trump ne bai rikida ya koma hawainiya ba domin ya tsaya a kan maganarsa ta farko ba tare da ya sauya ta ba har yanzu bai jin cewa abin da ya faru kuskure ne domin yana kan bakansa na cewa an yi masa magudi kuma an kitsa masa makarkashiya babban kuskure ne a ɗauka cewa abin da ya faru a ranar larabar da ta gabata wani kuskure ne da ya faru saboda shugaban kasar amurka donald trump ya yi wa magoya bayansa bayani sa'o'i kaɗan kafin su nufi majalisar dokokin ƙasar abin da ya faru wanda aka gani a cikin ginin majalisar dokokin ƙasa da kafin watsa labaru suka ɗauka tamkar hayaƙi ne da ya fito daga makera sakamako ne na tsarin amurka mai cike da nuna wariya da bambanci ga sauran al'umma da suke cikin ƙasar da kuma wato tsarin jari hujja mara tausayi wanda kaso ɗaya cikin ɗari na al'ummar ƙasar ke rike da mafi yawancin arzikin wannan ƙasa. tsakanin mutanen da suke goyawa shugaban ƙasa amurka donald trump baya da akwai ƙungiyoyi masu tsaurin ra'ayi da wuce gona da iri da akwai masu ganin fifikon farin fata akan wani launi da ba su ba da akwai masu jin cewa fahimtar su ta addinin kiristanci ce daidai hatta bisa ta 'yan uwansu da suke kiristoci kuma ta kai ga wasu ba su shigar da 'ya'yansu ma hatta makarantun gwamnati saboda kada a cusa musu a da suke cin karo da wanda suka yi imani da su wasu kuma ƙungiyoyin irin waɗanda suka yi imani da bauta ne da son ganin cewa ina ma amurka za ta koma baya domin a sake bautar da baƙaƙen fata wasu kuma sun tsani baƙin haure ba su son ganin 'yan mexico da 'yan wasu ƙasashe sun samu gindin zama a cikin wannan ƙasa ta amurka mafi munin lamarin shine cewa waɗannan ƙungiyoyi waɗanda suke tare da donald trump a shirye suke su ɗauki makami su yaƙi domin kare aƙidun da suke ganin cewa dole amurka ta tafi a kansu gabanin zaben amurka an sha ganin wato rahotanni a kafafen watsa labaru daban-daban da suke nuna irin waɗannan mutanen suna yin tanadin makamai da kuma zama cikin shirin yaƙi cewa matuƙar trump ɗin bai ci zaɓe ba to za su jefa ƙasar cikin wato yaƙin basasa abin da mutanen duniya suka ga ya faru a ranar larabar da ta gabata a majalisar dokokin ƙasar shine hakikanin dimokuraɗiyyar amurka shine tsarin da ake yi wa kwaskwarima ta hanyar kafafen watsa labarai da shafa masa hoda da gazal da jan baki domin ɓoye muninsa na shekara da shekaru an ɗauki lokaci amurka tana haddasa rikice-rikice a ƙasashe daban-daban na duniya da sunan ƙoƙarin shimfiɗa dimokuraɗiyya sai dai wannan lokacin an samu yani mutum mai taɓin hankali kamar trump wanda ya bayar da damar bayanar hakikanin abin da yake ɓoye a cikin ƙasar ta amurka shekara da shekaru. ma sauraro za mu dasa a aya a nan saboda ƙwarewar lokaci amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to da wannan zamu karkare sai idan Allah mai kowa da komai ya kai mu gobe za ji mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na safe da dar Allah kafin wani lokaci a madadin dukkan wanda aka ji murin su musamman shasan barka wanda ya fassara kan labaran duniya nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya